لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 18 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1440 da arba'in da bakwai hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha ɗaya ga watan ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasi na ɗari da arba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar jami'ar bayero kano najeriya yan uwa za su iya tuna muna babul muraƙaba babin da yake magana akan wato muraƙaba shine sa ido da bibiya da cina cewa Allah yana tare da kai a cikin dukkan ayyukan da kake aikatawa malam ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da suke tabbatar mana da cewa Allah yana tare da mu akan duk abin da muke aikatawa daga cikin ayoyin akwai wa huwa ma'akum aina ma kuntum ta cikin suratul hadid aya ta hudu Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance to an samu matsala wajen fassara wannan aya wasu a sun fassara ayar ba yadda take ba suka shigar da fassara wacce take mai inhirafi da kaucewa daga daidai cewa ai Allah yana iya narkewa a cikin ɗan adam ko kuma Allah yana ko'ina. To wannan magana ta cewa wa huwa ma'akum aina makuntum Allah yana ko'ina kuskure ne ba haka ayar wato take nufi ba. Malamai suka ce kalimatu ma'a la taqtadi an يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر كلمة مع إن أنت أبو مع كذا باتا نفين ينا تشاكو ددشي duk wanda ya faɗi haka cewa ma'a tana nufin ana cakuɗa da abu to ya faɗi abin da ba lugar larabci ta tabbatar ba kuma ya saba wa abin da Allah ya gina halitta a kai yanzu kamar misali mutum zai ce ina tafiya tare da wata a tare da ni ai wata yana tare da ni yana nufin in ka daga sama za ga wata yana saitin ka kaga ai ba a cakuɗa kuke ba ko ka ce wani yana tare da shugaban ƙasa ai ba ana nufin suna kwana tare kullum ba ba ana nufin jiki da jiki suka haɗa ba sannan kalmar ma'a a a larabci an yi amfani da ita a cikin alkur'ani da hadisi a wurare da yawa kuma tana nufin abubuwa daban-daban kamar yadda shi ƙur'ani ya tabbatar kuma za mu zo mu karanta manufofinta yana shan bamban dangane da jimlar da ta zo ko sentence ɗin da ta zo da shi da haka dai duka dai abin da ake nufi kalmar ma'a ba za ta taɓa zuwa da ma'anar ikhtilat da shakuduwa ba ta zo amma ta zo khasa kamar inda Allah ya ce ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan kun ga kalmar ma'a ta zo amma tana nufin Allah yana tare da ku duk inda kuke ana nufin Allah yana kulawa da ku duk inda ɗan adam yake Allah ne yake kula da shi yana kuma ganinsa shi ne ma'anar ma'a a nan ba ana nufin Allah yana haɗe da kai jiki da jiki ba babu mai hankalin da zai fahimci haka akwai inda kuma Allah ya kawo ta khas inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum musinun Allah yana tare da masu takawa kaga nan khas ne iya masu takawa mana wannan tarayya da Allah yake da shi da masu takawa tarayya ce ta musamman ta daban kai da baka da takawa irin wannan tarayyar to Allah baya tare da kai walladina hum musinuna dan haka kalmar ma'a bata nufin Allah yana tare da ko'ina kamar waɗanda suke cewa ai Allah yana ko'ina wannan ba daidai bane kuma sabawa abin da ya tabbata ne a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana tare da muminai a wajen kulawarsa hibzihi wa ri'ayatihi wa ta'idihi wa tasdidihi wa nasrihi taimakonsa kulawarsa da kuma agazawarsa kina wannan ma'iyya ce khassa ta muminai kawai ma'al ladina taqaw wal ladina musinun da haka yan uwa kamata a kula da wannan akwai wata magana ta imamu shaukani a cikin littafin at-tuhaf fi madahib salaf ya yi ƙoƙarin shi ma ya fada cikin abin da wasu suka fada na fassara ayar ba da abin da mafi rinjayen salaf suka fada ba cewa wai tawili ne aka yi inda ba a ce ma'adanan tana taktadil mukhalata ba to amma dai malamai yan uwansa sun mai da masa martani da waɗanda ma ba su kai shi ba a irin su salimul hilali a cikin littafin sa aina Allah malam yace Allah yace wa qala Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ana shaida maka kai bawa ka sani Allah ba abin da yake buya gare shi a ƙasa ba abin da ke buya gare shi a sama duk abin da ka sani yana faruwa a sama ko yana faruwa a ƙasa to Allah yana sane da shi kuma bai ɓuya gare shi ba Allah zai ba da duk abin da ya faru a sama da duk abin da ya faru a ƙasa la yakfa alaihi shay'un min zalika Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakata yusi amalal ibad mana yana fake kowa zai je tarar da shi tabaraka wa ta'ala yana irga ayyukan bayi la ya futuhu min ha shay'un babu wani abu da yake kubucewa Allah a lissafi ko daya kuma zai yi wa mutane sakayya ne akan abin da suke aikatawa don haka ba zai bari wani abu ya kubuce masa ba shi a matsayinsa na mai hisabi to ai daman cikar kamalar ubangiji tun da shi zai lissafi ya zama ya san duk abin da ke faruwa a sama ko a ƙasa na bayi Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur a cikin suratu ghafir aya ta 19 Allah shine ya san abubuwan da suke koye hatta kha'inatul a'yuni irin satar kallo da ido yake yi yanzu ina nan ina kallon ku haka sai in saci kallo in leka wanda yake dama na ina kallon ku fuskata tana kallon gaban ku haka amma sai in saci kallo in walƙata idona in kalli na gefe na na hagun ɗina to hatta irin waɗannan wato musaraqatun nazari kenan wannan Allah ya sani ko kuma mutum yayi satar kallo ya kalli haram ya alamu kha'inatal a'yuni a waje kai na kirki ne a mu'amala da mutane kai na kirki ne amma in ka samu dama kana lallaba kanka kaje kai ta kallon haram ya alamu kha'inatal ayuni a idan ka in kana tare da mutane zaka nuna kai baka ganin haram amma in ka buya a wani wuri to Allah yana kallon idan da take kallon haram din aboye kuma ya san waswasin zuciya duk abin da zuciyar dan adam take kullawa ko da bai yi magana ba to Allah ya riga ya sani waswasatul qulub kenan dan haka wannan aya tana nuna mana hatta ƙananan zunubai da muke aikatawa ubangiji yana kallo shine ma'anar muraqaba din shine abin da imamu nawawi yake nufi ya kama na babil muraqaba yan ƙanana ma Allah yana gani ballantana manyan zunubai kaga sai mutum ya shafa kansa ruwa a lokacin da yake ɓuya yake aikata sabon Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a hadisi sahihi yana cikin mutane mafiya sharri wanda suke ɓuya idan suka ɓuya suka keɓanta in ta haku hurmacillah sai su keta alfarmar ubangiji a gabanku za su nuna suna Allah ne amma idan ya ɓuya sai ya barna in ya shiga ɗaki daga shi sai shi sai ya barna ko in ya je wani guri da ba a ganinsa ko ya je wata ƙasa da ba a ganinsa sai ya kama ta'adi ko ya nemi mata ko ya ta shaye-shaye ko ya wani abu amma in ya dawo cikin yan uwansa shi yana nuna shi mutumin kirki ne ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur da duk abin da zuciya take boyewa da abin da ido yake sata yake aikatawa wallahi ranar tashin alkiyama da kanka zaka zo ka tsaya gaban Allah kana yin lissafin duk inda ka je da duk abin da ka taba da duk abin da ka dauka da duk wata mu'amala da kai kai har abin da ka kulla na sharri a cikin zuciyarka ga wani kana masa dariya amma kana kulla masa sharri duka sai Allah ya sani su zo su cutar da ku su zalunce ku kuma su zo su yi bayani cewa su ne masoyanku ya alamu kha'inatul a'yun wa ma taqbi su yaudari mutane a hada kai da su a cuci mutane a hada kai da su a cuci ƙasa a hada kai da su a zalunci talaka amma su zo su fito kafafen yada labarai su nuna cewa su ne suka fi kowa son ku ya alamu kha'inatul ayni wa ma tukhfi sudur Allah in ka boye wa dan adam to Allah tabaraka ta'ala baka yi saka boye masa ba shine abin da ake nufi da muraqaba malam yace wal ayatu fil babi kasiratul ma'luma ayoyi a wannan babi na muraqaba suna da yawa kuma sanannu ne sai hadisai ya kawo mana hadisi mashhuri hadisi sananne hadisin Umar dan Khattab yace bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune wata rana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yomi istala alaina rajulun shadidu bayadu siyab sai ga wani mutum mai tsananin farin tufafi ya bullo shine dala'a shadidu sawadi sha'ri mai tsananin bakin gashi ma'ana gashinsa baki kirin kayansa fari sol ga baƙin gashi la yura alaihi asarus safari ba a ga alamar tafiya a tare da shi ba wala ya arifuhu minna ahadun babu wani a cikin mu da ya san shi hatta har sai da jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi da yazo zaman sai wani zaman da ba a saba da shi ba ya jingina gwiwowinsa a gwiwoyin annabi kamar ya yi gaba da gaba da annabi gwiwoyinsa suna taɓa gwiwoyin manzan Allah wanda ba a fiye irin wannan zaman ba to wa wada a kafaihi ala faqidahi ya ɗauko tafin hannayensa ya ɗora akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ko cinyoyinsa wa qala ya muhammad sai ya ce ya muhammadu ashe ya zo neman ilimi ne fa akhbirni anil islam ka bani labari menene musulunci kaga ashe daga cikin abin da mutum zai samu na ilimi a rayuwarsa shine ya gane menene islam duk wanda bai san musulunci ba to bai da ilimi sai annabi ya ce da shi an tashhada al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu an bauta da cancanta sai Allah Mana duk wani abin da ake bauta ba Allah ba bai cancanta ba Allah ne kadai ya cancanta a bauta masa wannan Muhammadin Rasulullah kuma annan Muhammadu manzon Allah ne abu na biyu wa tuqimus sala ka tsaye da sallah wa tu'ti zakka ko wa tu'ti zakka ka bada zakka ka tsaye da sallah ba ka bar sallah ba ka tsayar da ita ta tsayi sosai fastaqim kama umirta man taba ma'ak yawwa ka rinka yin ta akan lokaci sannan ka rinka bayar da zakka idan Allah ya hore maka wata suma ramadan kai azumin ramadan in shekara ta zo wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah alhajju ana nufin ziyara in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu ikon hanyar zuwa shine sabila kala sadakta shi wannan almajiri mai tambaya sai ce gaskiya ka faɗa to yaya kai da ka zo kana karatu an gaya ma abu sai kake nuna cewa eh gaskiya ka faɗa ma'ana kamar ka san abin kenan suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muka yi mamaki wannan mutumi yana tambayan annabi kuma yana gaskata shi ai ya kamata ya ce na'am kawai kala sai da tambaya ta biyu fa akhbirni anil iman to ka ban labari wai menene imani ashe tambaya yake dan su waɗanda suke zaune a wurin su samu karuwa annabi ya ce da shi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da manzannin Allah kai imani da ranar ƙarshe imani yana da babbar jaka tana ɗauke da kaya da yawa in ka rasa ɗaya a cikin wannan baka da imani duk wanda ya yarda da Allah bai yarda da mala'iku ba to bai da imani wanda ya yarda da mala'iku amma bai yarda da littattafan Allah ba ko da baka gansu ba shi ma dai baka da imani haka wanda ya yarda da littattafai bai yarda da manzanni ba shi ma bai da imani wanda ya yarda da duka gaba ɗaya amma bai yarda da tashi alkiyama ba shi ma ba shi da imani a haɗe suke haka duk wanda ya ƙi yarda da ƙaddara ta alheri ko ta sharri duk abin da ya same ka na alheri ka yarda Allah ne duk abin da ya same ka na kishiyar alheri ka yarda kuma shi ma dai Allah ne kala sai ce sadakta gaskiya ka faɗa kala sai ce fa akhbirni anil ihsan tambaya ta uku ka ban labari menene kyautatawa kala an ta'budallah kyautatawa a wajen Allah kyautatawa a addini ka rinka yi wa Allah bauta ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah ma'ana ka yi bauta kamar ga Allah a gabanka yanzu idan ka zo kana magana da sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ya kake nutsuwa to haka ake so idan ka zo sallah kamar ga Allah kana kallonsa haka idan ka zo za ka aikata wani abu na laifi ka tuna kamar ga Allah a gabanka shine muraqaba din ka annaka tarahu to fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan baka ganin Allah shi yana ganin ka wannan shine muraqaba kasancewa in ba na ganin Allah to ni fa Allah yana gani na magana nan da nake Allah yana kallo na zaman nan da kai Allah yana kallon ka tafiyar da kai ka je gurin alheri Allah ya ganka haka in ka tafi ka je wurin sharri Allah ya ganka idan kai sharri Allah ya ganka in kai alheri ma duk Allah ya ganka shine ma'anar babin muraqaba da Imam Riyadu mai Riyadu Salihin ya kawo sanin cewa duk inda ka shiga Allah yana tare da kai yace to sai tambaya ta hudu akhbirni an sa'a ka ban labari wai ya labarin tashin alkiyama as-sa'a sa'a ana nufin qiyamus sa'a tsayuwar tashin alkiyama kala mal mas'ulu an hadi ala min as-sa'il sai annabi yace wanda aka tambaya al mas'ulu anha wanda aka tambaya akan kiyama bi a'lama min as-sa'il bai san wanda ya tambayar sani ba ma'ana ni ban fi ka sani ba to daga nan annabi ya fara sansana wa mutane wannan mutumin ba mutum bane mala'ika ne ni ma ban fi ka sani ba qala fa akhbirni an amaratiya ya kana mai tambaya ta gaba to tunda baka san yaushe tashin kiyama ba a sa'a nan ana nufin alkiyama yaushe za a tashe ta kun ga anan abinda Allah yake nuna mana ko annabi yake nuna mana ba wani dan adam da ya san ranar da za a tashi alkiyama babu shi wa indahu ilmu sa'a a wurin Allah kaɗai ranar da za a kura ƙaho a tsaye da duniya gaba ɗaya wannan a wajen Allah ne ba wanda ya san tashin kiyama in ba Allah ba amma an san alamominta in an ganta in an ga alamomin to sun kusa zuwa kenan ta kusa zuwa qala an talida al-amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta zan zo ne shirgi akan wannan bayani me ake nufi da baiwa ta fi uwar gijiyarta bayan na gama fassara hadisin wa an tara al-hufata al-urata al-alata zaka ga mutanen da suke da suna yawo al-ufa ba su da takalma al-ura suna tsirara al-alata talakawa ri'a ash-sha'i masu kiwon tumaki da dabbobi ka duba talauci ba takalmi ga tsirara ga talauci ga kiwon dabbobi da suke ya tabawalu da fil bunyani shin sun shigo birni rayuwa ta canja yanzu su ne masu kuɗi har suna yin dogayen gidaje a gida a gari idan ka ga haka ta faru ma'ana 'yan ƙauye sun shigo birni sun yi kuɗi kawai shi ne abin da ake nufi alamar kiyama ta kusa tashi ba ƙauye ya shigo birni ya yi kuɗi to kawai ka fara haɗa kayanka an kusa tafiya sun manzalaka wannan mutumin ya tashi miƙe walabistu maliyan mai riwaya da ya ce na zauna ɗan wani lokaci kaɗan shi ne maliyan lokaci sun makala ya ce ya umar sai annabi ya ce ya umar mai riwayar kenan a tadri man sa'il ka san waye mai wannan tambayoyi qultu Allahu wa rasulu alam sai ce ka Allah da manzon su suka fi kowa sani su sahabbai dabarar da suke yi yayin da aka ba da amsa aka yi tambaya akan abin da ba su sani ba to sai su ce Allah shi ya sani da annabinsa su suka fi sani girmamawa ce wannan qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum a wannan riwaya ta muslim a wata riwaya fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne wannan jibrilu wannan mutumin da yazo jibril kenan yazo ne ya koya muku al'amarin addinin ku kenan me addini waɗannan abubuwan gaba ɗaya da ya tambaya shine jakar addini gaba ɗaya al'islam al'iman al'ihsan da kuma imanin tashi al'iyam duk wannan shi ne musulunci to malam ya ce wa ma'ana talidul amatu rabbataha ai sayyidataha baiwa ce za a yi lokacin da baiwa za ta zo ta haifi shugabanta kamar ya ta haifi a shugabanta abinda suke nufi wato mutum zai zo shi ɗani ya auri baiwa ta haihu duk lokacin da mutum yana ɗa sai ya auri baiwa sai ta haihu to wannan ɗan ɗa ne ɗan ɗa ɗa ne ɗan bawa bawa ne to idan idan ka hada bawa da ɗa ya fi daraja waye shugaba ɗa fassara ta farko kenan mala yace an tuksirar sarari za a samu bayi da yawa hatta talidal amatu asariyatu ita baiwa wato baiwa za ta haifi baiwa wacce take sariya bintan ta zama yayin lisayyidiha ga shugabanta shugabanta ya sadu da ita ita baiwa ce mai gidanta ɗa ne sai ya sadu da ita to kaga ya haifi me ya haifi ɗiya in a awon daraja ne ga bawa ga ɗa uwar baiwa ce amma ɗiyar fa ya ce kaga an talidal amatu rabbata hakin kaga kaga ita baiwar ita ta haifi ɗiya amma da aka juya tun da ubanta ɗa ne to wannan ɗiyar ta zama shugabanta kenan ina fatan kuna fahimta wa bintu sayyidi fi ma'ana sayyid yar shugaban mutum kamar shugabansa ne kaga ita a matsayin baiwa take ya sadu da ita ya kwanta da ita sai ta haifa masa ɗiya ko ɗa dole ta kuma ta girmama wannan ta girmama wannan ɗan saboda shi ɗa ne ita kuma rabin ɗa ne shine an talidal amatu rabbataha وقيل غير ذلك wasu malaman suka ce wata fasara ba haka ba wal alatu al fuqara talakawa wa qawluhu maliyan zamanan tawilan dan lokaci mai tsawo wa kana zalika salasan hakan ya kasance salatan yace kamar wani dan dakika uku ko haka ya faru sau uku wani makamancin wani wannan hadisin jama'a yana nuna mana gaba ɗaya musulunci yana kewayawa ne akan waɗannan abubuwa kamar haka musulunci a san shi na biyu imani na uku ihsani ihsanin nan shine muhallin shahid na hadisin muraqaba kayi wa Allah bauta kamar kana ganin Allah din kaga duk wanda zai bauta Allah kamar gashi yana ganin Allah kai zai kyautata bautar nan to aka ce in fa baka ganin sa ka sani fa shi yana kallon ka yanzu da muna tuna wannan hadisin zamu zo mutum zai zo ya zina da muna tuna wannan hadisin mutum zai zo ya sata kana tuna muraqaba Allah yana kallon ka ina irin CCTV camera din nan ai ai aikin muraqaba take sa ido tana monitoring abu ne to Allah yana bibiyanka bayan mala'ikun da ya ɗora maka ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid raqib yana bibiyanka yana rubuta duk abin da kake aikatawa kuma yana lissafawa bayan wanda Allah yake maka wai sai bawa wai ya keɓance wai ya ɓoya wai ya je zalunci yana nufin wai Allah bai gan shi ba wannan hauka ne ba ƙaramin hauka ba da haka addinin musulunci ya ginu akan imani da ka san Allah ya san me kake yi sannan kuma kai imani da za a tashe ka gobe kiyama sai ce wannan jibrilu ne ya zo muku ya allimukum ya ya karantar da ku ya muku sharhi da bayanin al'amarin addinin ku shine darajar imani da musulunci da ihsani da kuma imani da kiyama wanda ya lura da wannan hadisin zai ga cewa dukkan ilimi na addinin musulunci a cikin nan ya koma ga baki daya kuma wannan hadisin hadisi ne wato bakandamin hadisi ya hada komai da komai ba wani ilimin da baya cikinsa sai dai in mutum bai gane ba hadisin yana nuna mana wato abubuwa kamar haka falalar zama da malamai ta yaya za mu iya riskan wannan a yanzu lokacin da ya zo ba yana yi wa annabi tambayoyi ba annabi yana ba da amsa ba da sahabbai a gefe ba ashe kullum idan mutum ya zauna a gindin malami zai karu to an nuna mana mu rinka zama da malamai duk inda malami yake na addini ka matse shi ba sai ya kira ka ba ba sai ya neme ka ba matse shi dan za ka karu ba kaman zama ne da mai makera ba mai makera shi in ka zauna sai dai ya bunka maka hayaki da zafin wuta da fartsatsun wuta ya kona maka riga amma shi malamin addini wato yadda ka san mai sai da turare yake shi mai turare ko bai baka ruwan turaren ka shafa ba in dai kana zama da shi kanshin turaren ma ya ishe ka to ba a asara in an zauna da malami a duk inda kake ko mulki ka samu ko siyasa kake yi ko sarauta kake yi ko wani ofishi na gwamnati ka samu kakka rabu da malaman addini zai maka amfani fadlu mujalasatul ulama duk wanda yake mu'amala da malamai za ga aikinsa akwai tsarki a ciki amma duk wanda aka hada shi fada da malamai ko yake kin malamai ko yake gaba da malamai to za ga aikinsa akwai kazanta a ciki kuma baya rabauta don baya tare da wanda za su tunatar da shi Allah shi amfanin zama da malamai malamai shine shi malami kullum yana maka bayanin addini ne to kuma wannan addinin ba a gane shi illa bitta'allum sai an koye shi sannan kuma ba a samun tsira sai an san addini wallahi yan uwana duk wanda ya mutu bai san Allah ba wallahi sai ya shiga wuta ku rubuta ku aji duk wanda ya mutu ya fifita neman duniya da ilimin duniya akan sanin addininsa na musulunci ya mutu ko da an tara maka komai a duniya in ka je baka san Allah ba kai asara dan tambayan farko da za a fara yi maka akan addini ne mar rabbuka wa dinuka a kabari fa kafin a tashi kiyama za a fara maka tambaya hadisi ya gaya mana idan baka iya ba za ka ci uban duka dukan ka za a yi sosai tun daga kabari malamai suka ce ai dan wuta ai tun a cikin kabari yake gane shi dan wuta ne tun a cikin kabari in mutum ya ga ya ci uban duka kafin a tashi kiyama ya san kawai ga inda yake kai a riwaya aka ce ma kafin a tada kiyama ma sai an nuna maka gidanka da ɗakinka a jahannama a buɗe maka kamar kafa allura a ce kaga can gurin to can ne ɗakinka a jahannama ka yi ihu ka yunkura kamar za ka fita sai su ce ina za ka je bayan ka kashe rayuwarka a duniya ba kai komai ba ba ka damu da addini ba wallahi malam idan ka ga yadda wasu ke rayuwa za ka tausaya musu babu abin tausayi irin saurayi mara addini rudadde wanda yake cikin dimuwa bai faɗaka ba Allah ya baka lafiya Allah ya baka hankali Allah ya baka tunani Allah ya baka dama amma ka kauracewa addini wani ko sallah ba yayi wani azumi in yazo yana cikin bakin ciki me yasa azumin Ramadan yazo saboda lokacin wahalarsa ta zo wani dan jam'i da ake zuwa wallahi baya zuwa wani hada sallah yake amma ya iya zuwa wajen 'yan mata ya ta yawo yana bin ina 'yan mata suke amma bai iya yawon zuwa masallaci ba kayi asara ka taɓe wutarka ce take bi duk wannan rayuwar da kake gani gajeriya ce wallahi saurayi matashi na ƙwarin shi ne wanda yake da commitment da addini kuma bai zai rage ka komai ba ka je kai bokon ka kai karatun ka kai neman kuɗin ka kai siyasar ka kai sana'ar ka amma kuma idan an zo bangaren addini ko ba za ka tabu ba kana gaba a masallaci kuma kana ƙoƙarin cin halal wani ya ce mini ya ce wallahi malam Allah ya bani ilimi daidai gwargwado injiniya ne ni ya ce amma wallahi malam ba abin da nake irin cin haram Allah ya kai ni ma'aikata babba na je na yi wani abu aka zo na rashin gaskiya na yi sabin ɗin miliyan ɗari biyu ya ce amma wallahi tallahi sai da manyana suka kore ni a wurin wai ni wani irin banza ne ni gagara ɓasa ta samu ya zan zo in gashi an turo dil da wannan yadda za a samu alheri ya tattara ya ce a ya fi jin tsoron Allah akan ya ci kuɗin mutane ya mai da kuɗin nan sakamakonsa shine mai a kore shi me yasa saboda ya yi gaskiya ya ce ban damu ba abokina yana hawa motoci yana gina gidaje ana binsa ni na san kuɗin da yake ɗauka wani ɗalibi na ya kira ni ya ce mun shiga aikin kwastam ni da ɗan uwana tare ya ce amma ni tun a jami'a almajiri ne ni ina zuwa ina jin wa'azi kuma na yi alkawari Allah in ya bani aiki ba zan ci haram ba ya ce an kai mu wurin samun kuɗi malam da ni da ɗan uwana ya ce kafin a farga ɗan uwana ya sayi gidaje ya tashi wani bila a garinmu yana hawa wasu motoci masu numfashi ya ce ni kuma idan na zo dawowa gida a motar haya nake dawowa kawai sai aka je aka zuga mahaifiyata aka ce ainihin mugun marowaci ne me yasa ai aikin mu ɗaya da wani kuma wurin aikin mu ɗaya amma wani da yake mai kishin garin su ne ya zo ya gina gidaje ya kai ubansa umra ya kai uwarsa hajji ya kai ubansa kaza ya biya wa abokanai yana wadaƙa da kuɗi yace amma malam ni na fi su sanin ta ina wane yake samun kuɗi ya ce wallahi malam kuɗin haram ne kuɗin cuta ce su ƙwace kayan mutane da zalunci a haɗa baki da su a turo musu miliyoyin kuɗi su danne wa mara ƙarfi haƙƙinsa su ƙwaci kaza su ƙwaci kaza ya ce amma hanyar mu ba ɗaya ba don tarbiyyar da na samu ni tun a jami'a ni ina zuwa wajen wa'azi shi ko cewa ya zo ya samu arziki ya ce an haɗa ni faɗa da uwata malam ku zan je in ci gaba da sata don a kyautata mata na ce a'a karka yi ya ce abin yana damunsa uwarsa tana fushi da shi ta ce baya taimako dangi sun zo sun ce a bada taimako ga ɗan ta ya zo shi kansa baya da kaza bai da kaza amma ga ɗan uwansa yana ta yi wa mutane kaza irin wannan budurwar zuciya mai ƙarancin tunani da wanda yake gaggawa ya tara abun duniyar da ba nasa ba wallahi tallahi sai kai da na sani babu abin da yake hallaka dan adam wallahi tallahi malam irin jahilci da rashin zama da masu ilimi su tunatar da shi Allah kaga dai rayuwar nan da kake ganin ta guda ɗaya ce wataƙila ba za ka daɗe ba kana cikin rashin mutuncin kana cin haram dan Allah zai ɗauke ranka ka mutu duk wanda ya mutu da tsokar haram a cikin cikinsa annabi Muhammad ya ce kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi duk tsokar da ta ginu da haram wuta ce ta fi dacewa ta cinye wannan tsokar ba gidan aljanna ba tsoka fa ka kula fa tsoka in ka bari tsoka ta ginu a jikinka da haram ka shiga ka shiga kabari in aka tashe ka sai ka shiga wuta ina wanda ya mai da cinsa da shansa haram gidansa haram motarsa haram agogonsa haram hularsa haram umararsa haram hajjinsa haram kaza kaza ana girmama ka ana ɗaukaka ka ana cewa kai ne shine amma da kuɗin haram igiyar takalmi aka zo nema ba a samu ba yaƙi aka je aka same ta annabi ya ce wallahi duk wanda ya ɗauki wani abu wanda ba nasa ba kafin araba wallahi sai ya ɗauko shi a cikin tsakiyar jahannama ka ji ba duk wanda ya ɗauki dukiya wacce bai cancance ta ba to sai ya ɗauke ta a cikin jahannama ana can wani ya ji wa'azi ya ce kai igiyar takalmi ba sai ya ɗauko ya ce ya rasu ga wannan gaskiya dai ba a rawa ba na ɗauka na ga kuma ma bai kai komai ba annabi ya ce wannan igiyar takalmin ta wuta kenan ka kawo da baka kawo ta ba da sai ka yi linkaya a cikin jihannama ka je ka ɗauko ta yau ka duba yadda mutane suke ballagaza da dukiyar al'umma ƙasa ta lalace saboda sata barayi gafiyoyi ka kasa gane wane ne na ƙwarai din ba hanya saboda wani ya sace kuɗin ba magani a asibiti wani ɗan uwanka ne ya sace kuɗin ba tsaro an ba da kuɗi a tsare talaka sun zuba kuɗin a cikin aljihunsu ba wuta yanzu duba gari irin Kano ba wuta duk sola ake ta yi kowa ya ɗan sola sai makala wuta babu birni irin garin nan ba wuta to ina wutar ƙasashen da duk muka fi su muke kewaye da su duk suna da wuta sun fi ƙarfin wutar lantarki an ci gaba a duniya yanzu wutar lantarki is not an issue wutar lantarki ba ita ne issue ba wannan hasken fa wai an ƙi a ba mu shi wannan hasken wani wace irin al'umma ne wani wani irin shugabanci ne wannan kuma muna da dalilin samun wutan nan muna da abin da za mu samu wutan nan kai har mun kai matsayin da za mu iya sayar da wutan nan mu sayar wa wata ƙasa amma babu ba nan ba har abuja babu wuta yanzu nan in za ka je abuja na rantsa Allah da ka san kabari da daddare duhu kuma ku je ku duba wani babu sai mai janareto sai mai sola ina wutar to yanzu a yi rayuwa mai daɗi a nan asibitoci ba wuta ba ruwan kirki ba ka da garantin ka buɗe ruwa ka sha mai kyau za ka iya mutuwa in ka ci gaba da shansa babu ta wani wacce rayuwa ke ita batta maganar abinci abinci kan babu yunwa ake yunwa ga ƙasar noma amma ana yunwa ga ruwa har yana ambaliya amma ana yunwa in an kawo abincin ma baka da kuɗi dan an sauƙaƙa abinci kuma baka da kuɗin da zaka sai abinci mai amfanin sauƙin wani yana cewa Allah ya kawo sauƙi ya kawo sauƙi sai wanda ci ya ce a'a Allah ya kawo sauƙi da abin kashewa kuma ya ce yaro gyara lamirinka ba a yi ta addu'a Allah kawo sauƙi Allah sa abu ya sauƙi amin Allah kawo fito Allah zai iya kawo sauƙin ya karye ya yi sauƙin kuma ba ka da kuɗin da za ka je ka sai abu sauƙi ya zama mai tsada duka wannan me yake jawowa rashin gaskiya ba a jin wa'azi ba a aiki da abin da ake faɗakarwa wani abin sai an je kiyama sannan an so ga malami da mai neman ilimi da wanda ya ba da ilimi ya zama yana cikin husnul hay'a yanayi mai kyau kaga jibril ya zo wurin manzon Allah da yanayi mai kyau sannan ya tarar da manzon Allah da yanayi mai kyau in za a je makaranta ana so a shiga mai kyau sannan kuma idan za a zo gurin malami ana so a nemi izini in za a matso kusa da shi sannan kuma an koya mana zama na gaban malami zama ne na ladabi ba zama ne na kasaita ko zama na nuna isa ba bayan da za a yi ɗalibi ya zo ya nuna ainihin wato ƙasaita a gaban malami in ban da karatun zamani ne ɗalibi yana zaune malami shi kuma a tsaye ɗalibai duk suna zaune shi kuma malami sai ya awa biyu yana tsaye karatun zamani kenan har ya zama laifi ne ma a wani gurin an ganka kana koyarwa a zaune amma asali mai ilimi ya kamata a darasta shi ko da ana so a gan shi to a yi mai tudu sai a sa mai kujera sai ya zauna ana hango shi to wannan an girmama ilimi kenan sannan jibrilu ya kira manzan Allah da sunansa Muhammadu ashe wannan yana nuna mana manzan Allah sunansa me Muhammad duk da Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha wannan su mala'iku ba sa cikin wannan kiran kenan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd mala'iku ba sa cikin ba'dikum ba'd din tunda ya ce ya Muhammad asali shi manzon Allah darajarsa ya fi karfin mutum ya zo ya ce Muhammadu ba a yi sallallahu alaihi wasallam ba a yi in ka ji ma duk inda ka ji a sai an ce ya Muhammadu to ko ne mala'ika ne ko ko mutumin kauye amma in sahabi ne cewa zai ya rasulullah ko ya nabi Allah ko ya habiballah ba sa iya cewa muhammadu ba a yi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa ashe ana girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu cikin girmamawa manzon Allah ya fassara musulunci cewa ashe a cikin musulunci akwai ayyuka na zahiri na magana da kuma aiki ta yadda ya faɗi rukunnan musulunci ga sunan akwai na aiki akwai kuma na magana sannan annabi ya fassara imani ƙudiri ne na cikin zuciya an tu'mina billahi wa mala'ikaci wa kutubi wa rusuli imani a ɓoye yake a cikin zuciya shi yasa darajar imani ta fita musulunci ma'ana mumini ya fi musulmi kuma manzon Allah ya fassara mana ihsani shine wato ikhlasu sara'ir sirrin ka kai ikhlasi ma'ana kai abu dan Allah ka rinka yi kana tuna akwai Allah a tattare da kai kuma ka kiyaye da dukkan abin da zai sa ka saba wa Allah ka rinka ganin Allah yana kallon ka bil qurbi minka tabaraka wa ta'ala wannan shine zai tabbatar maka da alkhashiya kuma zai tabbatar maka da alkhawfu zai tabbatar maka da alhaibatu wa ta'zim ga Allah ka rinka jin kwarjinin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wannan zai sa ka sauƙaƙa wa bayanka yanzu musamman mutumin da yake shugabantar mutane in ya tuna cewa wannan kujeran Allah ne ya bashi kuma duk abin da zai yi Allah yana ganin sa dan Allah bai zai sauƙaƙa mutane ba zai sauƙaƙa mutane to matsalar in an zo zaɓa ba wanda ya san Allah ake zaɓa ba wa ya fi ƙarfi wa ya bayar wa yake da kuɗi kawai yanzu idan mun zo zaɓen shugaba ba ma tunanin waye ya san Allah a wanda ma ya san Allah koransa muke sai a cewa wannan addini zai yi a kore shi tunda kuka kori addini a cikin mulkin ku kuma kuka yi ku respecting masu addini a cikin tsarin siyasar ku to za ku yi ta ganin bakin ciki da bacin rai kuwa wanda ka zaɓi mai addinin kuyaya ya yi maka kuskure a ciki yana da addini daidai gwargwado a kan ka zaɓi wanda zai lalata maka duniya ka da lahira ka gaba ɗaya bayan wannan Allah ji kan Imam Ahmad ya yi wata waƙa da take nuna mana muraƙaba ya ce wa iza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu duk lokacin da kake banta an gane ko karka ce ni fa ban keɓanta ba a'a ka ce na keɓanta amma akwai raƙibi a kaina akwai mai sa ido da kula da ni Allah kenan wala tahsabanna Allah yaqbalu sa'atan wala anna ma takhfa alayhi yaghibu kuma kada ka taɓa tsammanin daidai da minti ɗaya daidai da sa'a ɗaya daidai da sekon ɗaya Allah yana iya manta wani abu ko ya zama bai san me aka yi ba ko da wasa babu wani abu a duniya da yake iya kubucewa Allah ko da wasa kuma karka taɓa tsammanin akwai wani abin da zai ɓuya wa Allah babu shi inji Imam Ahmad wa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفى عليه يغيب جبريل يا محاورة da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna mana muhawara ta ilimi ka tambaya a baka amsa ka tambaya a baka amsa babu laifi addinin musulunci bai hana ba a yi tambaya duk wanda ka ji suna cewa kada a yi tambaya to yan bid'a ne kawai shine za a ce ba a tambayar malami eh ta abu ba a tambayar sa eh ta abubuwa ba za a tambaye shi ba a'a mu Allah ya ce mana fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana duk wanda bai san abu bai tambayi masani in bai sani ba haka Allah ya ce dan haka idan an tambayi malami ya sani ya faɗa kamar yadda aka tambayi annabi ya sani ya faɗa idan an tambayi malami bai sani ba to ya ce la adri ban sani ba to wanda wannan la adri din ko la a'lamu yau kuma ta zama aibu ne gare mu da yawa daga cikin masu karantarwa sai wanda Allah ya kubutar in ba mai ƙarfin ikhlasi ba in an tambaye shi sai ya yi ƙoƙari dole ya bada amsa ko da bai sani ba kuskure ne in baka sani ba ka ce a ban sani ba wallahu alam ko la alam ban sani ba ba abin da zai rage ka illa matsayi to dama kai dan adam ne cewa kai dan ka zauna a wannan kujerar ka san komai kuma shi addinin wahayi ake maka zuwa fa kake karanta kuma ka karanta komai kana jin da ka zauna kana yi wa mutane karatu ka karanta komai kuma kai yanzu kwakwalwarka ta nuna ma cewa kai ana an ɗauka ka san komai to dan me dan sun tambaye ka kace baka sani ba me ya aibu a ciki kar wani ya kuskura ya ɗora kansa akan wai yana ganin aibu ne ai da kunya ya za a tambaye ni abu kaza ban sani ba ko a qur'ani ko hadisi ko wata aya ne kace wallahi ban gane ba shikenan a wuce gaba to irin wannan abin shine muka rasa yau a cikin babin karantarwar mu na ikhlasi al'amuran suka lalace ilimin gashi nan ana ta yadawa ana kamar akwai shi amma Allah ya cire albarka ciki saboda girman kai ya shiga ciki kuma kowa ya zama kifaɗi bai yadda a ce bai iya ba su kuma gabata so suke yi a ce ba su iya ba a koya musu su koyo su zo su faɗi abin da ba su iya ba ya kamata ɗaliban ilimi waɗanda suke ainihin wato koyan karatu su zama suna respect suna girmama ilimi ta yadda an tambayi mutum bai san abu ba ya ce bai sani ba tunda annabi aka tambaye shi ya ce mal mas'ulu an habi alamin sa'ili ai cewa ai ban sani ba kenan to ya kai za a tambaye ka ce wai kai kai ka san komai wannan kuskure ne ina fata ana fahimta da haka malamai suke cewa lallai faɗin la'adiri ko la'alamu baya rage darajar malami kuma yana nuna addinin malami yana nuna takatsantsan ɗin malami yana nuna tsoron Allah malami kuma yana nuna malamin nan yana yi wa ɗalibansa tarbiyya ni ma da nake koyar da ko akwai abin da ban sani ba wa foka kulli dhi ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi ina fata ana fahimta babu wanda ya fi kowa babu shi dan haka duk wanda ya bar la'adari suka ce wa man taraka la'adari faqad usibat maqatiluhu duk wanda a karantarwarsa ko a da'awarsa ko a rayuwarsa yake amfani da ni ban sani ba to an samu makasarsa an kashe shi ko da yana tafiya a bayan ƙasa da rai wallahi a mace yake don haka ina ma da mutum zai yi wa kansa adalci ya ɗora kansa a matsayin da Allah ya ɗora shi da yafi sannan hadisin ya nuna mana iyakance ilimin tashin alkiyama ba wanda ya sani in ba Allah ba kawai me ake so kuma me hikimar da ta sa ba a gane yaushe za a ta da kiyama ba kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha hikimar koye kiyama shine dan bawa ya zama da'iman yana cikin shiri sannan hikima ta biyu duk lokacin da mutum ya riga ya san ga ranar da zai mutu to zai iya kiɗime wadda ibada ma ba zai iya yin ta ba da haka an ɓoye kiyama ne don ka zama ka shirya ka kimtsa kawai da'iman amma ita tashin kiyama akwai alamomi daga cikin alamominta ya ce fa'akbirni an amaratiya akwai wanda annabi ya faɗa a nan akwai wanda annabi bai faɗa ba daga cikin alamomin akwai bayyanar wata dabba وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ما لن وتدبى كذا أسامو لا تفتو تنا ومتاني مغانا دبى فا تبود باكي تي مغانا تنا cewa mutane sun ki imani da Allah duk lokacin da kaji an ce maka a wani gari wata dabba ta bayyana tana magana to wallahi tallahi ka hada kayan ka kiyama dab take da ta tashi in ka ji an ce annabi isa ya sauka ko a wani gari ne wallahi kiyama ta zo kiris ta tashi saukan annabi isa kun san annabi isa bai mutu ba yanzu yana nan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bar rafa'ahu Allah ilaihi Allah yace Allah ne ya daga shi wannan cross cross da aka gicciye haka shine cross ai abin da suke nufi ai an soke shi ya mutu sai qur'ani ya ƙaryata cross ya ce wa ma ƙataluhu wa ma salabuhu ba su kashe isa ba ba su kuma tsire isa ba wannan hoton ƙarya ne walakin shubbiha lahum kamar sa ne aka kawo musu suka ɗauka shi ne suka tsire shi suka soke shi bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi yana wajen ubangiji a inda ya dace da shi tabaraka wata'ala Daka cikin alamomin tashin alkiyama in kiyamar ta zo ƙarshe manzon Allah ya gaya mana in duniyar ta zo ta ƙare to annabi isa zai sauko karfe nawa yaushe zai sauko zai dai sauko kuma mun yadda zai sauko zai sauko amma ame a matsayin wa'azin sai yana wa'azin nasa na yan kilista a a wa'azi zai yi irin abi addinin annabi muhammadu daka da ka ga annabi isa da ka ji labarin annabi isa ya zo to ba ce ka samu matsala ba amma dai an jinkirta maka kayi abin ya maka yawa sannan dujal zai bayyana bayan isa ya zo to sai kuma dujal kaga dabba za ta zo sai isa ya zo shi ma zai gama ina fata ana fahimta zai kashe alade duk inda ya ga alade annabi isa alade ka san alade ko duk inda yake dabba ce ta banza Allah baya son ta khinziri kenan to sai ya kashe shi yasa daga nan musulmi baya kiwon alade kuma naman alade ya zama haram amma yanzu sun gama da kai akwai abubuwan da suke cakuɗa ma da alade a ciki kana ɗiba har da gyatsa ka je ka yi bincike ka je ka yi bincike ka kula sannan zai sauke jizya zai soke ta haraji zai ce a daina biya zai hukunci da adalci a bayan ƙasa gaba ɗaya daga nan sai dujal dujal wata halitta ce mai fitina shi yasa ake cewa min sharri fitnatil masihi dajjal kun san meye ma'anan dajjal al-mumawwahu al-kazzab makaryaci in an ce wani dajjal ne yana da bala'in ƙarya to babu makaryaci irinsa wani halitta ne mai bala'in fitina idan yazo zai zagaye duk duniya a kwana 40 40 days kawai ba idda ba zai je ba in banda makka da madina makka da madina ma zai yi ƙoƙarin shiga amma zai je tarar da makan mala'iku sun kewaye ta da takuba. Allah ya sa mala'iku ya ce ga takobi ku in ya zo ku sare shi, yayyayin ya shiga ba zai iya shiga ba, amma kuma abin mamaki duk rabansa da yake cikin makka sai ya fito ya zo kallo. Raban dujal da ke cikin makka, to zai fito, a dujal ya zo, dujal ya zo, zai fita wajen gari, yana zuwa dujal zai kwashe shi. Ba zai iya dawowa ba. Haka in ya je Madina, zai yi ƙoƙari ya shiga madina garin manzo Allah samsan wane shi zai tarar da mala'iku suna gadin madina amma duk rabansa in ya kura sarewarsa da kayan kidansa da waƙe-waƙensa duk rabansa kuma zai fito daga ciki amma ya shiga madina ya tafi ƙarfinsa ya shiga makka tafi ƙarfinsa saboda kariya da Allah ya ba amma zai zo Kano zai zo Zaria zai je ko ina ba inda ba zai je ba zani ba ko zai bi ta titin gwarzon nan ko bai zai bi wallahu a'lam wallahi haka annabi ya faɗa duk duniya ba inda ba zai je shi kuma idan ya zo yana tafiya da wuta da aljanna ka duba wannan wutar da ake ta bayani sai ya zo ya ce ga wutar Allah ga aljanna Allah ya ce aljannar da ake gaya ma ga ta a hannunmu ka zo mu saka wanda in rude ya kidime sai ya ce bari ya bi shi sai ya sa shi aljanna duk wanda ya biyo shi sai ya sa shi aljanna duk wanda kuma ya ce ba zai bi shi ba sai ya tsunduma shi a cikin wannan wutar ana gani kamar yana konewa amma sai ka shiga sai ka ga ashe ƙarya ne wuta ƙarya ne aljanna ma ta ƙarya ce malam fitina kisa annabi yace ka nemi tsari Allah raba ka da fitinar dujal mu malamai suka ce ko da Allah ya sa kai nisan kwana ka je to kar ka yadda ka tafi kallo in dai aka ce dujal ya bayyana kar ka je kallo dan in ka je kallo ba mamaki ka tafi kuna tare da ni to shi ma wannan fa yana nan tafe fitowar dujal zai bayyana sai ya karaɗe duniya kuma zai zo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe duk kiɗa malam ina masu jin kiɗa da rawa da waƙa akwai dujalle na nan tafiya babban mai gida wallahi haka hadisi ya faɗa kaɗe-kaɗe da waƙa da tsiraici da ‘yan mata da abubuwa na holewa da morewa sai ce ku zo ku yi wannan musa ku aljanna mu wanda kuma ya nuna mumini ne shi sai sa shi a wutarsa sai ƙone shi to bayan wannan in dujal ya zo to rana za ta fito daga gabar zuwa yamma bayan nan kai akwai yajuju da majuju duk wannan alamar tashin kiyama ne wahum min kulli hadabin yansilun ita yajuju da majuju wata irin halitta ce ba ta da daɗin gani kuma ga bala'in yawa yawa yumu yumu kamar kiyashi su illar yajuju da majuju malam duk kogin da suka bi ta kansa sun shanye ruwansa gaba ɗaya duk girman kogin in dai suka bi ta kansa to zaka neme shi ya bushe kawai duk abincin da suka bi ta kai sun cinye shi daga duk inda suka bi ta kai sun gama halittu ne marasa kyan gani ga gajartan bala'i ya juda da majuju yana tafiya da shi da bargonsa kunnensa ɗaya shi yake shimfiɗawa a ƙasa a matsayin katifarsa kunnensa ɗaya kuma shine mayafinsa sai lullube haka haka hadisi ya bayani shi ma kuma wata halitta ce ta fitina za su yi ta bullowa nyumu-nyumu shi ne za ka ji an ce wani yawa ne da su kamar ya juju da yama juju duka ka roƙi Allah kada Allah kai ka wannan lokacin lokacin fitina kenan to sai kuma a wayi gari maimakon rana ta fito ta gabar kaga kullum muna jiran rana ta fito ta gabar to wata ran za ta fito ta ina ta yamma duk radda ka wayi gari kaga wa- da safe kaga rana ta fito da safe ta yamma to ka shiga uku me ka shiga uku duk tuban da kai Allah da zai karba ba yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a lokacin da kafiri zai ce ashhadu an la ilaha illallah Allah ba zai karba ba istighfari in kai istighfari ba za ka karba ba an rufe kofar tuba wannan yamman da rana ta fito ta yamma ai kofar tuban ce ta toshe kofar tuban ce ranar da za ta fito sai ta fito ta daidai kofar tuba da haka in ka jefa tubanka ba inda za ta je shi yasa Allah ya ce manzo Allah ya ce ku yi istighfari ku yawaita astaghfirullah astaghfirullah yace istaghfiru wa tubu ilai qabla an tadbu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta wannan istighfarin da baka yin sa kada baka damu da shi ba in zaka kwanta baka yi in kana tafiya baka yi istighfari baka iya zama a masallaci ka yi istighfari ba baka iya zama a aji ka yi istighfari ba baka yin istighfari amma ka iya tara zunubi wallahi akwai lokacin da ko ka dunkule hannunka kana yi Allah ba zai karba ba kuma lokacin yana tafi ba dai kana son duniya ba ba dai kana so ka dade ba to duk dade wanda zaka yi ka roki Allah kar ma Allah kai ka lokacin da in ka dade in ka tuba ma Allah ba zai karba ba kafiri ba zai ce yayi imani Allah zai ce bana son imani la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana an tali dal amatu rabbata na muku bayani duk yana daga ciki sannan kuma ya mana bayanin tashin kiyama zaka ga al-hufata al-urata al-alata yatatawaluna fil bunyan ri'a asha'i yatatawaluna fil bunyan wadanda suke da hali sun waɗanda suke masu halin gari in ka bincika asalin su 'yan ƙauye ne ba wai sukan ƙauyen ake yi ba amma ana nuna mana zamani ya canja sun zama su suke juya garin gabaki ɗaya to shikenan malamai suka ce ba wai yana nuna gina dogon gida haramun bane ba a'a ba haka yake nuna ba ana nuna cewa yana cikin abin da za a samu na wadata da alfahari waɗanda ba su bane a da za su zama su ne yanzu har ma sun shigo gari sun samu wadata suna duga suna gina dogayen gina gina ne to wannan dai shine abin da hadisin yake koya mana insha Allah ta'ala karatu na gaba idan mun zo sai mu tashi hadisi na 61 hadisin Abi Dharr al-Ghifari Jundub bin Junada Allah ka samu cika da imani ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna makomar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh